الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم وأتفى آثارهم بإيسان إلى مدين أما بعد amma bado yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu cikin ikon Allah har mun shiga kwana ta uku da fara azumin ramadan yau ranar juma'a shekara ta dubu da ɗari hudu da kuma arba'in da bakwai bayan hijira daga muka zuwa madina idan manzon Allah sallallahu wani daidai da ashirin daidai ga watan fabrairu wato watan biyu kenan dubu biyu da ashirin da shida to mara da tamoyi ikra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da kuma yake cewa Allah ya taimaki malam ya da imani yake cewa malam mutum ne yake mura da ashin ya so shi sai ya sha a da yake tambayar hukuncin azumin duk mutumin da ke mura sai shaƙa wani abu kamar abin da ka faɗa angur to shin wannan angur ko angur biyu ana bin makakin shi a in har ana fi a ran wasu malamai ya taɓa azumi aiki na biyu suka ce tun da dai ba abinci ba ne wata hanya ce ta nema mutum sauƙi azumin mutum bai shafi ba saboda haka ya danganta yana da matsaki a makogwaronka yana da hamami yana kartan wurin wuce makogwaro kyau dai a nisanci haka wanda yake ba shi da wannan kana iya amfani da shi amma magana dai mafi ƙarfi dai shi ne wannan ba zai bata azumi ba ko da inhela ne kuwa amma inda za a shi da kyau ka kamar asuwaki ne idan kai asuwaki da darbejiya tunda tana da ɗaci to wannan ɗakin in ya shiga zuci zai samu zuciya damuwa ka nemo wanda ba shi da ainihin kwata-kwata ɗanɗano wanda zai kawo maka damuwa shi kullum abin da zai dame ka ka bar shi shi yasa mu ba mu da mafatawar masu wai su matsa toothpaste man goge haƙori ka bari mu dole ne saboda idan ka matsa wasu man goge haƙori kasa za ka buƙaci ruwa yau da gobe ruwan zai iya gangarawa ya wuce tun da ko ba dole ba ya kamata a kiyaye Allah ya samu dace amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam yace malam tambaya ta akan zakka idan mutum ya tsira zakka yana da haƙƙin ya ce to wannan zakkar suna so na bayar a bangaren ilimi ko kuma bangaren lafiya da sauransu kowa ya zakka da Allah ya ambace ta a aya mai lamba 60 a sura ta tara kaga mutum hudu ya ce li hudu kuma ya ce fi mukaranta innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha waɗannan hudu li Allah ce a danka musu shine li din lil fuqara a danka musu wal masakin a danka musu cewa kuma wal amilina alaiha waɗanda suke zariya tare zakan je ka can a tattara waɗanda suke wannan zirga zirga ɗin su ma ba su ko da kuɗi kuwa sannan wal mu'allafati ake ƙoƙari a ba su zakar domin zauna a musulunci misali kafare ne suka mutu ma waɗannan ba kaga waɗannan su za a danka musu ragowar mutum kuma sai Allah ta'ala ce mai ya ce wa firriqa bai ce wali ba firriqa bawa ne ana son a yanta tashi a raba shi da wahalar bauta to a ɗauki kuɗin a kai gun ubangidan shi a ce wani ne muka zo fansar shi ga shi shi ba shi zaba ba fi akali kishu ɗin ne kun fahimta ko hudu li hudu fi wa firqa sai kuma mai wal kharimin da waɗanda ake bai bashi mutum ne bashi ya masa katutu to ba za mu baka ba sai dai mu tattara dukiyar wake don ka bashi wani wani kana mishi bashi to gashi daga zakka ya an wuce wurin ya biya ka kaga ba shi aka ba ba an kalli al'amarin ne wa firqa sai kuma me sannan wa fi sabilillah an zo wurin kenan na ƙarshe kuma wabnin sabil rutamin Allah azizun hakim can cikin tauba aya ta 60 to kaga wa fi sabilillah shi ma fi ne hanyar da za ta kai ga daga addinin Allah to sai ka ce gina makaranta ko me yawa fi sabilillah malamin sun ce fasara biyu ce wanda zai fita jihadi da zuwa aikin haji su ne fi sabilillah to amma wannan bai kore duk wani abin da in aka ɗauki zakka aka kai zai kai ga ɗaga musulunci ba za ka bayani za ka wajen gina masallaci wajen gina makaranta wajen gina asibiti an gane ko wajen rayuwar tana cikin tangal-tangal ka bayar a taimaka mai saboda ka wannan da ka faɗa ɗin ya halatta ɗauki zakka a bayar ka ɗauki shi ma sun su domin zai taimaka mai rayuwarsa ta miki muna tare da wannan fahimta an gane ko sannan kuma wabin sabi da ɗan tafarki su ne guda nawa ra takwas kenan guda hudu yi guda uku fi kuma ci bayanin da kyau wanda yake matafiyi ne ya taso daga tafiya da zuci da mu wallahi bayan Allah guzurna ne ya yanke katse to shi ma fi ne ba za ba shi ta yi ba gaskiya yake ba sai ku ce to ina za ka tafi lagos ne ibadan to mu tafi tashin mota a neman direba bawan Allah nan zai tafiya ne ga kudin cikin kudin zakka ku ba shi ya in ku ga dama ku yanko wani abu ku ba shi ya yi guzuri wannan shi ne saboda wannan bayanin amsar da na baka tambayar ka ta shigo ciki an fahimta ko wallahu a'lam wa bihi tawfiq wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tambayi kuma yi bayani a tafsiri kan sunayen Allah da kaka ya ce malam addayyaru yana cikin sunayen Allah? eh addayyaru har muka yi addu'a akan ce da daddare na matul uyunu wa gharatin nujumu wa antal hayyul wahidu dayyanun qayyum ubangiji ainihin wato idan duna sun yi bacci ni kuma ga shi kafarkar da ni ya Allah a taurari sun buya. kuma kai baka buya. kuma kai ne wal batin sannan kuma kai ne addayyanu mai biyan bashi daga wannan ma'anar idan ka kira ubangiji addayyan farko sai ka koma nasi ya tabbatar hadisan nabi ya tabbatar da ka adan sunan Allah ne ya halatta ka kira bawa ka ce dayyan ubangiji wanda shi ke biyan bashi ke biyan dukkanin bukata da ake nema wallahu ala malamin tambaya yake cewa ya samu taruwar da namiji ya sa suna muhammad sai ma'aikiyar yaran take cewa to ya mai lakabi ya ce a yana son muhammad saboda ya samu albarka sai da ke tofa ita in ne in ya tabbata muhammad sunanta da komai na special ko a rabo na mutum za a bai za kuma a ware shi a cikin yara ba za su kwanta tare ba abubuwan zai dinga zama da wanda za ka iya wannan sai yake tambaya a kan wannan bayanan da sai malam haka ne ba haka ba gaskiya ne suna muhammad babban suna ne ko ba haka ba ai a wani ma bincike da wata cibiyar bincike ta yi babban suka ce wallahi a sanin su babu sunan da ke shan kira irin muhammad a sunan mutane kuma kafirai ne suka ce suna maki mamaki mai za ku yi Allah ne ɗaga suna Allah ne ya ɗaga darajar annabi Muhammad sun haka wannan abu ne muhimmi ba a wasa to amma maganar cewa komai na ce special ne a'a ai special din kasancewar shi na musamman ai annabi ke da wannan daraja mu mun raɗa sunan ne iyaye sun sa mana ne saboda cin albarkar shi amma kuma a sa maka muhammad to ka tsara sunan mutum ka tsara mutuncin sunan mu muhammad ka san kimar suna amma kuma kana abu na banza sannan kuma ka ce amma kuma ka special kuma sai ka specialantar da su wajen mu'amalarka da ayyukanka da komai naka sai ka a magana da ta yi ba haka yake ba yawa domin idan komai na ƴaƴa za a ba shi biyu su an yi zalunci wajen kwanciya a ce wurin shi na musamman shi ma nan an yi zalunci ba daidai ba ne ‘ya'yanka ‘ya'yanka ne karfa kuskura ka fifita wani cikin wani lokacin da lomar bula bashir bashir ya zo ya rasu laga ɗana wa lo'ama na mai kyauta sai ce tsaye ka so sauran ‘ya'yan da ka musu ki ce ake to ba zan zama shaida kan zalunci ba za ka ba daidai ba ne na'am suna ne muhimmanci kuma in an sa wannan suna a daina ɓata sunan ƙazan da ce mamman ko a ce mammalo ko kaza kaza ko da ke al'ada ce irin ta mutane ɗin haka misali wasu kabilintar suke mammado in ka je kudu amma sunan da muhammad kuma mun ji son a bashi m-u-h-a-a-a-d mm ko karka ce mohammed ba ma cewa mohammed we don ba ma sa o mu ce mo ba ma ce mohammed domin Allah bai ce wa ma Muhammadu illa rasulun wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul ba ma cewa Muhammad ba ma cewa kuma Ahmed muna nan yanda lafazi wannan ita ce amsa akai wallahi ala ito sai suna kuma a ce inuwa an gane ko kuma idan misali mai gida sunan shi muhammad aka sama dan gidan sai ce magaji ko ko abba ko kaza ko abba karanta wannan kuma wani abu ne daban na mutunta kila sunan shi sunan wato mai gidan kuma bahaushe yana da al'ada na saye sunan babba wannan al'adar hatta yana su ta kai ga a al'ada ta wasu daga cikin fulanin makakanni haka suke in yaro sunan shi muhammad ne ba a kira sunan shi to su kuma nan saboda wai dan fari dan fari akwai wanda labari ya zo kunne na dan da na fari sunan shi muhammad in ta zo ta da ya kamata da ashhadu anna wani rasulullahi wani wai da nauyi ta ce muhammad saboda sunan dan fari da kaga wannan ba kunya ba ne kuma in ka so ka ce kila jahilci ne annabi ne ashhadu anna wani ta'awuzu billah ba daidai bane Allah ta samu rai

sai a fahimci musulmi ne amma kuma da rumacin sai da ka ce ba addinin mu ba amma yadda ka karanto tambayar akwai ɗan iskali ciki an gane eh, ko da yake daga baki laka bayyana haka idan dai wanda yake ba musulmi ba ne da yi imani da Allah da manzon Allah da shika-shikan musulunci don dan yake azumi Wa yi ومن يعمل من wa وهو مؤمن fala ya khafu zunnan wala hazma haka Allah ce wanda duk ya aikata aikin kirki nazartaccen aiki yana mumini shi ba mumini bane condition na karban aiki ka zamanto musulmi to shi ba musulmi bane ya kamata mu fahimci wannan idan kana nufin aqida ku ba ɗaya ba misali kaddara dukan ku amma shi dan shi'a misali ko mai takama da ainihin sufanci ya ce kowa Allah ne ai akwai su aiki ko dan ahmadi ne to kaga wannan akwai gargara cikin aqidar su to raka duk wanda aqidar ku ba ɗaya ba amma yana da awar shi musulmi ne ya kamata ka shi abu da ya danganta idan kana ganin wani ihsani ne zai zama dalilin ya fahimci kyautatawar ka ba ka kyamar shi kana kyamar aqidar ne ko zai gyaru ya daddara a shi ke amma idan ka kagamsu ne kawai lakum dinukum ne din a bisa wannan to za a hukunta kan ka taimaka wanda yake kan barna dan zai ci gaba amma ku idan kai ne wani ga wannan amma ina fata ka fara wannan abin da kake musamman idan bukata ta koro shi yana cikin talauci kake to ga wannan saboda yan uwantakar musulunci amma ka gane wannan abin na ka haɗari to ka ga ya bambanta da wanda ya kawai don ai ɗaya ne ai babu komai liberalism liberal ne ke na ba a haka ka ji ana cewa ai mu kowa mu kamar da yan tara suke faɗa wanda jahilci na wannan magana da kuke kowa na ku kuma kuna kun san ba gaskiya kuke ba kuna yi saboda neman ƙuri'an mutane ku kiyaye lafazin da zai kai ku Allah ya shi da ku ku bincike kowace magana da za ku yi me ya hukunci ta na shigo da wannan domin suna faɗa a siyasa kuma gaskiya ba daidai bane abin da suke faɗa da fata an samu wannan amsa da kuma ƙari kan abin da ya biyo baya wallahu a'lam السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته لا يتأثر الكيف وإياكم يسي مالا منا مجانا توسط المعبا تتبدين game da addini na tsanarci masa ai mu ma za mu koma addinin na to ما ma da musulunci malam ba ta wasa da akida fa wallahi mu mai da hankali fa Allah domin ya zo cikin hadisi cewa innar rajula la yatakallamu bil kalima min fukhillah la yulqi laha bala yahwi biha fi an-nar 70 kharifa da ce wallahi za ga mutum ya saki magana shi ne ma damu da ita ba amma takan janyo fushin Allah sai gangara wutar jahannama shekara saba'in la ilaha illallah kuma shekara saba'in kuma ubangiji ka ɗauka wasa ne wa inna yawman inda rabbika ka alfafin mata rana ɗaya gun ubangiji rana ɗaya kamar shekara dubu ne a lissafin annabi ya bar su wasu makka zuwa madina yau duka duka ba a kai shekara ɗaya da rabi ba ku gane da shi da barin madina yau shekara bakwai ko to ba a yi shekara ɗaya da rabi ba a gon allah domin allah ce wa inna yawman rana ɗaya inda rabin ubangijinka ka alfi sana kamar shekara dubu cikin nakul zuwa ah, to kenan sai an kai dubu da ɗari biyar aka yi shekara ɗaya da rabi kenan ko ba haka bane to a wuta fa mutum zai saki magana a ce kai an yi sallah an ce da kai ne musulmi ne wai wasa yake kuma an rubuta mutane suna faɗa mu kiyaye haye mu da kowa duk ɗaya ne makoman mu ɗaya haba ma Allah ya ce afa musulmi na kan malakun kefata sai ka zo ka gaya wata mace ai za mu koma addinin naku sai kuma wannan hadari ne idan malakun suka ce to Allah kai mu lokacin ka shiga uku wallahi malam sai Allah ya kwace imanin a saboda ka ka kiyaye shirin harshe kaga wannan annabi ce kama wannan ka tsare wannan harshen magana kafin ka bade ta ka tauna tukun a matsaya yana da wani kadara an kama shi ne a wani wuri ana mishi barazanar halaka shi sai alƙawarin zai zama kafiri to kaga wannan kuma is entirely different in dai wannan ne ya zama zarra ya zama famanin kurra fi max matasin zurfin amma haka kawai ka saki baki ka faɗa ya ake yana da haɗari addinin kana tangal tangal maza maza maza ka tuba kai gafa kai withdrawal kai recanting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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حكي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى عز من قائل أليم يسألونك عن الساعة سنة بيرك يا رسول الله an sa'a game da tashin kiyama ita ce sa'a suna tambayar ka duk inda ƙor'ani Allah ya tsalo na ka, to annabi ake nufi shi kaɗai ke ɗauka wannan kaɗai? ya tsalo na ka, wa ya tsalo na ka, wa an zalna ilaika ha wa allamaka annabi ne shi yasa shi kaɗai ne Allah ya ba shi authority na fassara ƙor'ani ya ce wa an zalna ilaika zikar haramtum to kafin mu ci gaba kalmar Asa'a, Asa'a, Asa'a, a ƙor'ani to 48 ta zo a cikin ayoyi guda 43 kuma idan abu ambaton shi ya maimaitu shi ke nuna maka muhimmanci kaɗan daga ciki allah na cewa daidai aya ɗin hatta idan ja'atu musa'atu baghtatan a cikin al'an'am aya 31 yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha cikin al'araf wanda muke magana akan ta yanzu Allah ta'ala yana cewa wato auta atiyahum sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun misali a cikin Yusuf 107 Allah ta'ala ya ce wa inna sa'ata atiyatun faffahi safhal jamil cikin suratu al tamanin aya 85 Allah ta'ala yana cewa hawa yau wa ma amru sa'ati illa kalamhi al-basr aw aqrab an gane ko cikin suratul haka dai dai dai dai wajen guda 48 ya nuna maka muhimmancin wannan rana mai zuwa to amma kuma sa'a kan zo a ƙur'ani a wani wuri wannan fa ana nufin kiyama kenan sa'a kan zo ba kiyama ake nufi ba hmm. ana nufin wani yanki na lokaci misali ya ce wa yau mata ƙomu sa'atu ya kusumun mujirimu na malabi wa gairar za ka zalika kanu yau fakon cikin suratun ro wa yau mata ƙomu sa'atu ai sa'a ne ran da sa'a za ta tsaya kiyama ake nufi ya kusumun mujirimu na masu sa'o za su rantse malabi ko ba su zauna a duniya ba gairar sa'a illa sa sa'a ta biyu yankin lokaci sa'a ta farko qiyama wannan ana kiransa jina ishtiqa ka iska a faɗi kalma ɗaya amma tana ɗaukar ma'ana biyu kamar da na sha faɗa na sha faɗa na ba shi shawara ya nemo maganin shawara a ga shawarar farko da shawara ta biyu ma'anarsu sun bambanta an gane ko to wannan kenan Allah ta'ala ya ce yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ka ya rasulullah dan ga tashin kiyama ayyana yaushe ne ne mursaha za ta tabbata wannan kalmar al'irsa mursa jirgin ruwa inda ake daure shi ya kafo ana kira wurin mursaha wurin kafo shi to shi ne kiyama za ta tabbata ta tsaya suna tambayar kiyama don Allah sai Allah ce ƙul ga ya musu إنما علمها عند ربي الله أكبر أي علم تا إتمي تا يوشنيني وتراناني وتعاوى عند ربنا هو أبنجينا ni ba sani ba ka ko sannan kuma sai ce la yujalliha li waqtiha illa ba mai bude ba mai bankado ba mai kwaye ba mai yaye abin da ya rufe ta a ganta karama illahu sai shi wa har manzo Allah sani ya Allah illa huwa sai shi Allah sakulat fis samawati wal ard ai tayi nauyi lamarin tana da firgitarwa a sammai da kuma ƙasa duk mai imani yana tsoron zuwa sai wallahi al-imam al-qahtani yana cewa يوم القيامة لو علمت بشره لفررت من ولد ومن أوطاني يوم تشققت السماء بحولي وتشيب منه مفارق لله يسي قيامة لا تفهم بلا إنت والله إذا سمت هدنغة آي واتنا بالنبا دا مقر فأكتين يارو لا يشك فرفرا فكيف تتقون إن كفرتم يوم فبنا نشيبا السماء منفطر لي كان وعده مفعولا قياما كيلا لما رمت الزنوي قرأي مو من مؤمن انتنا زوا زي شري صمد الزوان الله كبامو بزري نجر زوا بزوان ذلك الله يكي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة تجوانا آية بذات زومكم بسي حقها barkatar babu shiri haka Allah ya biya mu so karka dauka kyan zaru sai in ba ya zo cikin hadisi wa yan kasuwa sun bude yadi suna ciniki kafin su kare kiyama ta tsaya wallahi malam wani ya ko loma ya kai baki kafin ya tauna ya haɗe kiyama ta tsaya shi ke nan magana ta tsari kuma ba za ta tabbata ba sai akan asharar mutane kuma alamominta ga sunan suna ƙara bayyana eh, ƙiyama ba za ta tsaya ba sai a share sun zama suke jagorantar jama'a shi eh, Allah ka kare Allah ka ba mu shugabanni na gari ba a share ba ƙiyama ba za ta tsaya ba fa a billah har sai dukiya ta yawaita amma ana cin amana bawa sai giya ta zama kamar shayi gun wasu sai kai abin ba babu kyau za a ga mutum da mace suna alfasha a filin Allah mai imani ke ina ma ku koma gefe mai imani ke ina ma ku koma gefe gashi ba zan ce ina ma ku koma gefe za a cire kunya za a waye gari in ba isa ba uwa ta zama yar yar an talil amasu fataha a waye gari da suke ba kowa ba su ne kowa munafiki a ringa ce da shi yalla bai mai gaskiya ya zama mara gaskiya mai karya ya zama tashi a keke duk alamun tashin kiyama tana da alamomi manya da kuma ƙanana in ka kalle su birjik sun bayyana kowa zai faɗi ra'ayin shi addini ma ka ga wanda ba kowa ba yake ai qur'ani ma zai iya masa fahimta irin ta hatta masu da'awar qur'ani zalla alama tashin kiyama a musiba to Allah muke roko ya yi mana kiwon imaninmu da addinin Allah ka kyashe mu da fitinan karshen zamani ya arhamar rahimin kul ilmuha inda Allah da ya musu haka ne ko la ta'atikum illa baghta yas'alunaka kuma tambayar ka ya manzo Allah ka annaka hafiyun ana kai ka ce kai ma mai bin kokofi ne akan ta kai ma ai baka san lokaci ne ka annaka hafiyun kamar kana na cewa sai ka sani ne tun da dai na gaya maka za ta zo aika daga ka sallama kuma zai sallama mana ku ta aiki kawai sai kanka ba ku abin kokofin tambar shi ne ka annaka abin ana arabtum sai Allah ta'ala ce ne qul ya musu innama ilmuha inda Allah iliminta lokacin na zo Allah ne kawai ko a inda Allah bane gun ubangiji ne sauka duk wanda ya da'awar kiyama ranar kaza ne ƙarya yake lokacin da rabaran jin john a guyana a latin america ya taɓa gaya kiristoci yan uwanshi shekaru fiye da talatin da suka ya taɓa faɗa ya ce da su to <laughs> har ya ba su ran tashin kiyama karfe kaza kaza ga wata daidai lokaci kuma suka yarda da shi ku karanta tarihinsa jim john a guyana da yawa cikin mabiyin suka dinga kwashe kayan da wasu suna jefawa a teku kuma ranar ta zo kiyama ba ta don a ce karya ce an gane ko mumini ya yi imani da kiyama za ta zo shi ke nan kawai mai maganin ka shi ke aiki azumi yi azumi imani yi imani sallah ka kiyaye ƙorani sadar zumunta ka kiyaye girmama iyaye karkaiwa girmama malamai karkaiwa neman ilimi ba kakkautawa kuma ka nema don Allah waɗanda su ne kare kitan da za su yi mata amfani in ma kiyama ta ka gaya musu innama ilmuha inda Allah ilimin zuwan su kiyama inda Allah ba inda nasi ba ba gun mutane ba walakin na aksaran nasi la ya alamun sai dai mafi yawan mutane ba su ma sani ba ba su sani ilmuha inda Allah ba amma mai imani ya san haka Allah ka samu da shi aya ta gaba قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله نعم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل يا مسلم wannan malamai suna kiran shi salo na laƙanta ma annabi magana kul kul kul inda za a baka aiki a ka je ka nemo kul kul a qur'ani guda nawa na sha wannan tambaya kul kul sun kai nawa akwai ne ta bar sat guda nawa 332 ka tabbata uku mu je mu bincika 330 musulatin hawa bincika ma sun ce kun kun kun a ƙorani guda 330 kun kyauta da kuke wani research din to duk inda ka ji kun mai fassara shi ce ba washe mu a kanan mutum ce ce ne mukan ƙara ne wani lokaci uslubi na talqinka ka gaya musu ya manzan Allah la amliku li nafsi naf'an wala darra ni bana bana mallaka ma kaina wani amfani ko cutarwa annabi ke bana mallaka ma kaina lafiya ko na mallaka kaina dukiya in wala darra ko cuta ni annabin Allah ne sama da kowa amma ni mutum kul innama ana basharu yuha ilay ka duba haka ba na mallaka ma kaina amfani ko cuta illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so wannan shine cikakken ya da cikakken submission kai din nan ka yarda baka da wata iya ko da Allah zai jarrabe ka da wata ni'ima akul kai rawan kai ka ce ai kasuwanci saboda na karanta marketing na kware ba haka ba ne ba haka ba ne cewa ko ilimin ka ne ba kai ba ne ko karfin ka ne la amliku li nafsi naf'an wa naf'an illa ma sha Allah sai abin da Allah ta'ala ya so arabtum sanan walau kuntu a'lamu al-ghaiba lakum khair da na san gaibi ka duba da na san gaibi lasta kasbin khair da na yawaita maka yana alkhairi lattaktar daga iktifa wato da alkhairi na jawo makaina ke yanzu ko kai ne safirla mutum zai yi tafiya a akwai hatsari a gaba za a yi mutuwa ka tafi kasuwanci a kasuwa kaza idan ka je za a samu dukiya ne tarin yawa amma allah ya ɓoye maka da ta sanar da ai za a gaya kowa ba ko wato yana daga cikin wato kyawun Allah ya koye mana abu na gaibi don kar a yi ɗagawa da mai shi da mara shi duk zama bai ɗaya Allahu akbar yanzu ka ɗauki annabar da ta faru game da yan omo a kasuwar cinga Allah mai da musu alkhairi Allah ya tsira haka Allah ya kiyaye ka ga wani misali wanda bisa kuskure ya bar kayan shi da ya san wannan annabar za ta faru zai bar kayan wani ba ma a nuna maka kai kasashe Ba ka mallaki amfani ko cutarwa kuma don ya jarraba imaninka in ya faru wani zai yi wayo Allah kai karka yaka sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi waɗannan ulaika alaihim salawatu sai ka samu rahama hikimar abin nan kenan karka ce da na ta haka to baka sani ba to gaya musu walau kuntu a'lamul ghaiba lastu takun kai, da na san gaibi menene gaibi gaibi iri juna akwai akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul nisbi gaibi saki ba kaibi akwai gaibi dan dangane gaibi dan dangane shine dangane da ni dangane da kai abinda ke aljunka ba sani gaibi ne gare ni ka ga shine alghaibun nisbi relative ghaib in relation to me me ke gidanka a cikin wato rumbun abincin ka? ban sani ba in ba ka gaya ne wannan shine gaibi na dangane akwai kuma gaibi mutulaki da na dangane da kowane duk Allah ya san to dukkanin su Allah ya san su akwai gaibi da ya shafi aqida ba mu taba ganin aljanna ba gaibi ce amma mun imani tsara alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah to da ka imani da gaibi dole ba wanda ya san gaibi sai Allah musu bai san gaibi ba ba soyayya ba bane kace annabi ya san gaibi ai alfaza ya ce basirun bi sirri ghaibi qabla kiyanihi lahu yuqrabu almarma wa turtafa'u alhujub ai ma cikin amsa ka ai ka rusa magana wai nabi ya san gaibi saboda magana alfaza ne a cikin hadisin abu aisha kuna jina hadisi ne wanda yake hasan ce ya uwar ne aisha annabi ya san gaibi a annabi ya ga Allah ce kai yi shi sai ce a ah, to ai Allah yana cewa wala qad na nazlatan okra wai yana sai ba ta hujja ne ai ya gan shi karo na biyu ta ce yi mishi na fi kowa sanin abin da ayar take nufi nabi ba ya za Allah ba haisha ke Allah kara mace da ta yi abin da ake nufi annabi ya ga mala'ika jibril sallallahu a sauka ta biyu ya gan shi da fuka-fukai 600 ya toshe sassanin sama da ƙasa gaba daya shi ne mana wala ƙadar abu na zulata na horai abin da ka yi tsammani daga nan sai ta ce da shi ai abubuwa guda uku duk wanda ya baka labari ya yi ƙarya ta ce man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama Allah da kariya wanda ya ce annabi ya ga Allah ya yi ƙarya ta ce Allah ya ce la tudriku lamsar dan ne ba sa ganin Allah ta rusa maganar ta kuma kawo aya na biyu ta ce duk wanda ya ce da kai anna muhammadan ya alamu ma fil gadi faqad a'zama Allah duk wanda ya ce annabi ya san me zai faru gobe ma Allah ta ja wannan aya walau kuntu a'lamu al-ghaib ya'lamu ghaib illa Allah ba sai Allah kuna jina na uku ta ce man za'ama anna muhammadan katama shay'an umira bi tablighihi faqad a'zama Allah ya tsire duk wanda yake annabi ya koyo wani abu da Allah ya ce ya iyar ya gunduma wa Allah tsariya ta ja aya ya ayyuhar rasulu ballif ma nuzuru wa in lam taf'al ma Allah ya tsakuna na to abubuwan nan guda hudu ko uku sune jihohi annabi bai san gaibi ba sai abin da Allah ya ilmantar da shi in ya ce abu kaza zai faru Allah ne ilmantar da Allah ya ilmantar da shi ya tashi daga gaiye ko mu gane bane ko kai aka ce da kai hanyar nan in ka bi akwai maciji mai hadari sai ka ce ba zan bi ba sai ka ce ka san gaibi ba ce da aka gaya maka cikin masu tsari Rasulullah sallallahu alaihi ya fi kowa matsayin Allah ba ka bukata ka jingina ƙarya gare shi baya bukata abinda Allah ya bashi ya fi abinda zaka bashi Alayhi salatu wassalam Arabsun ba a san annabi da jingina ƙarya kuma da ya zama dalilin shigo da wasu waliyai na bogi don a ba su mutane dabara kenan kawai Allah ka kare saboda haka da na san gaibi lastaksartu min alkhair wa ma massani yasu da ciwo da shafe ni ba in ana tsaya ku ji matsayina in ana ne kawai illa nazirin mai gargaɗi ne wa bashirun mai bishara yayi gargaɗi ya yi bishara ba abin da ya bari wani hannu ala zalika mun yi imani mun shaida kai an gane ko mai gargadi mai bishara liƙaumi yu'minun ga mutane masu imani Allahumma ja'alna minhum huwa alladhi huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyas إليها فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به يا سلام فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكون لأكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الله أكبر الله تبارك وتعالى يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة Allah nan dai shi ne wanda ya halitto ku daga rai guda ɗaya. Wace rai ce? يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله can farko farkon annisa Allah shi ne ya nito ku daga rai guda daya duk taron dan adam din duniya ta tushe mu annabi adam da fararen mu da bakaken mu mu da ke afirka yan latin yan caucasus yan balkan 'yan caribbean ɗaya eh, dukkan ambace duk minnasun wahida la ilaha illallah amma ka duba ba kowa da launin shi hikimar ubangiji mu hausawa ne ko ba haka ba amma duk hausawa kuma kowa da irin karin yare shi kai abin da mun mamaki ba saukace karin su daban ba kano su daban kuma duk allah ne ya ba haka ba ne to ka je wata duniyar kuma duniyar bishiyoyi don Allah wani ruwa ne aka shayar da darbejiya kuma take da ɗaci ruwan ne ne ɗaci tsada suna kun tsada ko ɗaci ko tsami ruwan na da tsami ne yusqa bi ma'in wahid muna shayar da su da ruwa ɗaya wani tuban an fil ukul muna bambanta su fil ukul cikin ci Allah shine wahid qahar Jallafi fi ulahu dukkaninmu launinmu ɗaya amma inda za ka tsaga ya kala jini jani ko baki na turawa kuma jani akwai wani shaɗanin bature shi ai shi jinin shi bulo ne muka ce karya kake yi ta tsaga a gai wai shi nuna kawai shi sana yake da ya ma za ce jinin shi ja irin na bakakken fata it muka ce ka za a tsaga mana gani misali to Allah shi ne wanda ya halitto ku wato daga rai guda ɗaya waje alamin ha zaujaha kowa halaka kenan eh, kuma min ha daga wannan rai kwa ɗaya Allah ya halitto ya sanya matar shi na nawa hawa kenan na hawa daga ɓangaren annabi adamu ita ma kanta daga jikinsu wa min ha, zau zawjaha ko ba haka ba wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum sarata ina fata an gane ko saboda Allah tabaraka wa ta'ala sai ya halitto matar shi daga wannan rai saboda ne liyaskuna ilayha Allahu akbar dan ya samu natsuwa da ita tun daga farkon duniya har kiyama ta tsaya matarka mahallin natsuwa ce gare ka ومن آية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وترحمة إن في ذلك الآية لكم يتفكرون تنشك سورة الروم yana daga cikin hikimar Allah ya halitto mataye a jikinku don ku samu nutsuwa kullun libasun lakum wa antum libasun lahun matayen ku kamar tufafi ne gare ku rufin asiri kuma gare ku tufafi ne ka kalli inda gida ke natsuwa duk abincin da za ka ci a gida an tanada maka inda ka ba da abin da ya kamata ita ce gaske aiki kuma shimfiɗinka an gyara maka ko ba haka ba kuma kila ka taho gida ka tadda murmushi a yi maraba da kai ta daɗi ai a karɓi jakarka mai gida barka da zuwa magana ne daɗi ko ba ka ba a taƙaice ashe ba an yi zaman gida wani a dinga rigima asalin gida aure wallahi ba a dinga haya gaga ba haka matasa masu aure nan gaba ina roƙo Allah ya azurta ku da gidaje masu da Allah ya kore muku fitina aure alkhairin ciki Allah ya kawo duk fargaban aure Allah ya aje gaba saboda Allah ta'ala ya ce shi halitto ku wato a litaskuna ilaiha falamma taghasha ku duba daki daki lokacin da miji ta gasha ya lullube matar shi nan kinaya ce lokacin da ya kwanta da ita ya sadu da ita shi ne ta gasha ku dubi kimar ubangiji fa hamalat sai ta ciki hamlan khafifan amma ciki a hankali a hankali ko daga shirin ciki sai ga ciki ya zama kasa hmm. steady steady slowly but surely slowly but surely a hankali a hankali farko shigan ciki sai ga an fara samun a fara samun canji na jiki yanayin ɗanɗanon jiki ya canza abinci ba ta iya ci hamdan khafifa famarrat bihi har kwanakin cikin ya shuɗe da ɗan da ke ciki kuna fahimta kuwa yawwa to sai Allah ta wasu ya ce falamma afqalat lokacin da cikin gashi fito ƙara ta yi nauyi Rubu rubu ba ta iya zama ba ta abin Allah shi ne asfalar ke sun san za a kai ga lokacin sauke cikin ko sai su roƙi Allah Allah ta'ala ya ce a wannan lokacin da'awa Allah rabbakuma la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin ya Allah ya Allah in ka ba misali dan cikin nan in ka ba misali wallahi za mu gode maka okay to kun shiga cikin contract kun yi contract da ubangiji kun ce za ku gode mu ashe abu ne muhimmi za ta malam idan Allah ya azurta ka da aure tun ma haɗo farko ka roƙi Allah ɗa gari Allah kuwa ka ce me اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا Allah haɗo nan da muka yi ka azurta ka nesantar da shaɗan gabarinmu abinda ka ba mu na haihuwa ka kore shi ɗan gaba da shi kaga in kana neman community immunization rigakafin gaskiya wannan shi kan ka ka je kare kamar sai kuma lokaci muna aji wannan gefe muna kwaikwayon turawa ko wasu daban kana da mafita a mu gyara Allah ka sa mu gyara saboda ka ya ani sai suka roki Allah ta ubangiji in ka ba mu ɗan salihi wallahi za mu kasance cikin masu godiya to shi kenan falamma atahuma salihan lokacin da Allah ta'ala ya ba su salihin ja'ala lahu shuraka sai suka yi shirka kamar yaya ai wannan tsada aka haife shi ba duk likitan nan ƙwararren gynecologist ba ne ai da ta musu su ba ga shirka na ba da misali da likita ne kawai ai ba shirka da ba ka san da likitan ba amma ka roki Allah to shi ne ce falamma atahu ma salihan ja'ala fi ma ata shuraka fi ma atahu sai su sanya shirka cikin abin da Allah ya ba su ai ungwazo mace ce, ta wadda ta kware ina ayan ba ma kore kwarewa ai ilimi ne amma a kun ka fara danganta abin ga wani Ka ce alhamdulillah alladhi wa'aba li hadha al-mawluda bi karamihi wa fadlihi wa ni'mati wa ata'ihi farko ka je kofar Allah ka gode tuku sannan likita mun gode maka saboda bai wanda Allah ya baka Ka ga magana imani ke amma ka shirya Allah ke ka ce ai saboda ya kware ni kai ya iya mutum ne ya kwararo mota ya zo da gudu yana gangara ya shafa ba birki Allah ya kiyaye sai ce ya Allah sai mota ta tsaya sai ce ai kun san na kware wajen yadda ake tuki o a yanzu ko to kaga wannan kuskure lokacin da Allah ta'ala ya ba su ja'ala lahu shuraka fi ma atawa sai suka sanya ainihin abin tarayya ga ubangi cikin abin da Allah ya ba su ta'ala Allah ya tsarkaka Allah ya dagu daga babu irinta gabarin shirkar da suke yi kenan an bar su da halin saboda idan ka sami da ko ya Allah kake ka roƙo Allah ka sauke ta lafiya to da an sauka farko ka fara gode wa Allah alhamdulillah an sauka lafiya a gida alamar imani ko abu ne za a gaya musu alhamdulillah za ka gaya wa mahaifiyarka mama alhamdulillah baba Allah ya ka fara gode ne amma ka fara yabon kaza ai an sauka kuma saboda asibitin kwararru dama muka yi ya nuna baka da hankali bai kamata ba sai mun yadda ƙwararrun ne amma wai ba su ƙwarewa ya kamata mu kiyaye hakkin Allah Allah ka ƙware arabtun ci gaba ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an hum yukhluqun eh so shirkata Allah so hada Allah da wanda baya halittar komai wahum su ne ake halittar su ta ba haka ba idan aka ce wani ƙwararre ne to ya halitta wani abu likita zai iya halittar ko da fifikin sauro ne a yadda da surar ƙwa'ani yana karantar da gina tauhidi sanin Allah ba shi haƙƙin shi da kore shirka Allah ka samu dace ci gaba wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun su wadancan da kuke hada Allah da wasu ba su isa su ba kansu wani taimako ba shi ne wala ya zama nasara wala an fasa min tsoron ba sa taimaka ma wani rinsa da kansu kansu ba su saman su ba nasu ba wani shi ne abin da ayar ke cewa na'am وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صالحون وإن تدعوهم إلى الهدى idan kuka kira waɗannan gumakan da kuke kiransu allolin ku kira su zuwa ga shirya ku ce ku zo ku yi sallah misali ku zo mu je gunki zo mu je wuri kaza akwai amfani ku kira su mana an kuma isa Allah na kalubalanta ne ya ce me la ya tabi'u kuma za su bi ku ba ko kuwa to wanda ya kira gunki to ai ba zai same shi dutse kake kira ai ba zai yi ba la yattabi'ukum sawa'un alaikum duk dai ne fa gare ku hada autumuhu kun kira su an antum samidin ko kun yi shuru ba za su amsa ba is common sense abu ne wanda yake misali lokacin ɗaya daga cikin kafirai kafin ya musulunta yana da gunki amma gunkin da gurasa ya gunki wallahi mana gunkin gurasa ko ya zama ta mai in yi jini masu mantar wasu to allah kuma ake ce? Hmm? karanta labarin su afrak yadda suke shi da mahaifin shi ita wallahi sai na sa baba ya gane gaskiya ne sai je sai ce sai ce to kai yana gaya magunkin shi na ga samarin garin ba su da kunya sun bi muhammadu da gasar in sun zo ka yake su kunci sai suka bari sai da uban ya tafi sai suka suka rarabo suka sarnano suka kurdado suka ɗauki ainihin wato gunkin suka karya mai kaba suka yi da abin can ya zo shi a haka za su ila bik abin da aka maka ne kana ubangiji ina ƙarfin naka malam ka sani ba an yi jahilci a ba wallahi Mallam. daga baya Allah ya bayyana gane da كيش صحابي من أبو الدرداء كل سنة يا سلام يا كما تنزونا وقما دشي أتكين جيل أبو الدرداء سنشي عوير ابن زي ما تشو أم الدرداء اتزري لمسلم تشي تسي هذا حريوشي كان مسوك بدل تعمل بشي بشي sai ce ki mai da hankali ka su shabe ki da illa ga wata illa ga illa muna ciki ga illa muna ciki za mu ce illa sai musiba mana ya tsaye da hankalin shi ya musulunta kuma da shekarun shi kuma yi tafi kare ƙor'ani sai dai ma ƙor'ani haddan ƙaƙaf abu darda ɓanzin zai kuma ya riga ta rasuwa da aka zo neman auren turke kayan sai ina son mu zauna da shi aljanna ne ba zan yi aure ta yi daidai ta yi daidai ku nemo min fatawar wadda ta ce tun da mijina ya mutu ni ba zan sake aure ba ina son ya zama mijina a aljanna kada auri wani ya zama ni ce mace idan an ce mace tana tare da wanda ta mutu aminci daga karshe amin saboda haka misali sai take auren akwai mazaba ne guda uku ku je ku yi research ku nemo wanne ne mafi kyau wasu suka ce a'a tana tare da wanda ya fi kyau ta kama na biyu za a tambaye ta ne a lafiyar wa suke so na uku wanda dai ta mutu a hannun shi la maza ba ce uku wanne ne mafi kyau na shigo da wannan ne saboda abu garda shi ma daga botan gunki ne allah ya gane da shi daidai hannun lokaci ne to to yan uwa mun kawo gaba wata aya muka tsaya 190 da nawa uku to insha Allah ta'ala za mu tashi inna lillahi tad'una ko da yardan Allah akwai bayani zan yana da cikin abin da muke so da Allah duk juma'a har lokacin da su zai kare kowa ya riko taimakon da muke bukata ya kawo mu anan muna bukatar abubuwa da yawa kun ga hidimar da aka yi shi yasa a yanzu ma zan fara duk wanda ya san ya fi karfin da na kan ce dubu ɗaya ne yanzu dubu biyar zan ce duk wanda ya san in ka san ka fi karfin dubu ɗaya ka kawo ta nufi karfe abin da baka da shi in ba ka da shi ban ce ka kawo ba kuma ka tsarkake zuciyarka in ka san ka fi karfin dubu ɗaya maza maza maza ka kawo maza maza ku ciyar Allah ya ciyar da ku ya da mu gaba ɗaya waje da ciki muna bukata juma'a muna bukatar wannan taimakon saboda ayyuka na wannan masallaci da abin da ya shafi haka to Allah ya saka muku da kai maza maza maza maza maza ciki da waje in agaji wasu a waje ku zaga Allah ka buɗa mana kuma ranar lokacin ciyarwa ne da taimako da agaji kowa in ka san kafi karfin dubu ɗaya har mata yan agaji mata ku je ku tambaye su kowa ya kawo ya sa ya sai hannun jari a kamfanin ubangiji sannan kuma saboda haka koma su neman taimako ko tsaya shi kai ma bayanin da za ka yi yawwa sannan muna da account ko very good shi nan ga account nan na masallaci amma duk da haka ba zai kore wannan taimako neman ba a yi in ka gaba ka turo account ne da Allah ga account din mu ka tura amma duk da haka na ce wanda ya fi karfin dubu ɗaya ya kawo a yanzu nan Allah ya sa mu dace ya yi mana tawfiqi da sadari sannan idan an kore lokacin dubu ɗaya za mu cika kawo abin da yake kasa da haka lalle wa an ci ko ma ta kuma ku ce cikin abin da Allah ta'ala ya ba sannan cikin matasan mu akwai wanda zai mana bayani kan misali studio da muke so mu samar a wannan wuri saboda menene bayanin ka